kun san haka to ku yi kokarin aikatawa لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون da wata ganima ce mai sauƙi ko wata tafiyar da babu wahala a cikinta kake kiran waɗannan da suka nemi uzurinka daga cikin munafukai da sun bi ka sai dai da yake tafiyar da kake kiransu zuwa gare ta don yaƙar abokan gaba tana da nisa don haka suka ƙi zuwa waɗannan masu neman uzuri daga cikin munafukai za su rantse maka da Allah yayin da ka dawo su ce, Da za mu iya fita zuwa jihadi tare da ku da mun fita, suna halakar da kawunansu ta hanyar bijirar da su ga ukubar Allah saboda ƙin zuwansu yaƙi da kuma waɗannan rantsarantsan ƙaryar. Allah ya san ƙarya